بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haɗuwa a wannan darasi na biyu na alfiyatul usul wa uh, alfiyatul usul wa bina'il alaiha wanda Sheikh Abdullah bin al'alama. A sudani ya wallafa wanda asalinsa nazum ne na littafin miftahul usul ila bina'il furu'i ala al-usul na sharifuddin misani a wannan birni na Maiduguri a wannan rana wacce ita ce ranar 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2020 daidai wanda ya daidai da ranar biyar ga watan Rabiul Asani shekara ta 1442 insha Allah ta'ala za mu tafi zuwa ga darasi na gaba a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen baiki na sha uku inda malam yake bayani akan ilimi da kuma mahimmancin ilimin yake kuma yi wa mutane wasici da koyon ilimin na sai malam ya ce bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa قال الناظم رحمه الله وأصله القرآن والحديث فكل علم منهما موروث فأسندوا دينكم إلى فأسندوا دينكم فأسندوا دينكم إليهما واعتمدوا في علمه عليهما لكي تكونوا من ذوي التبصر وتخرجوا من زمرة التحير فهاكم وألفية الأصول ترابها مباني الفصول ترابها ترابها مباني الفصول معاهد نعم. الأئمة العلاة ومنهما لتقوى الدلاف نظم لمبتل الأصول وبنا فروعها لمفتح, الأصول نظم لمبتل الأصول وبنا فروعها بها لحاجز السنة وعالم الفروع والأصول وفارس المعقول والمنقول شمس المثال محمد السني سليل أحمد الشريف الحسني محمد الثاني محمد الثاني سليل أحمد الشريف الحسني وأسأل الإله أن يسجل لنظمه وأن يرى مسجلا وأن يرى وأن يرى مسجلا نعم مالن يتي وأصله القرآن والحديث asalin duk wani ilimi na shari'a da ka sani shine Qur'ani da hadisi shine asalin kowanne ilimi da ka sani menene Alƙur'ani? in aka ce alqur'ani me ma'ana Alƙur'ani shi shine littafi ne wanda yake da sufofi guda goma huwa kitabullahi almunazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi biwasitati jibril المنقول tawatur المعجز بلفظه المكتوب في المصاحف المبتوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة nas. sun cika goma? wannan shi ne alƙur'ani kitabullahil munazzal mana littafin Allah ne wanda ya saukar ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga na farko da kace daga Allah ya fitar da duk wani littafi constitution wanda yake ba daga Allah ba na biyu da kace ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya fitar da attaura saboda ita ga aka saukar da ita ga annabi Musa yawa na uku da kace bil lafzil arabi kaga wannan ya fitar maka da a injila saboda ita da wannan yare aka saukar da ita na da wannan yare da wanne yare siriyaniya Yauwa, saboda haka da kace al bitawatur kaga wannan ya fitar maka da a hadisi ahad ya fitar maka da kiratu shaza, wacce bayanin ta zai zo nan gaba na biyar da kace al-mu'jizu bi lafzihi kaga shi ma a nan gurin ya fitar da abin da ba ƙur'ani ba duk wani littafi wanda ba ƙur'ani ba to wani zai iya tsara shi shi sa an yi wa annabi ƙarya amma kun ga Allah maɗaukakin sarki ba za a iya mai ƙarya ba da ka ƙirƙira aya za a ga shirme a ciki kana karanta abin da ba ƙur'ani ba za ka gane ina fatan mun gane saboda haka da aka ce kuma almuta'abbad bi tilawati shine na nawa na shida ko na bakwai na shida da aka ce al-muta'abbad bi tilawati anya ba ayi zura ba kuwa kitabullahi al-munazzal daya ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam biyu bil lafzil arabi uku al-manqulu bit tawatur al-mu'jizu bi lafzihi al-muta'abbad bi tilawatihi shine shida to kaga da kace almutaabbal bi tilawati shi ma yana wannan sifa ce ta qur'ani yanzu da mutum zai gama karanta fatiha ya ce wala dallin amin sai ka ya ce innamal a'malu binniyat ta kake gani zaka ce akwai matsala ina fatan mun gane yawwa to saboda haka na bakwai shine al-maktubu fil masahif al-maktubu fil masahif wanda aka rubuta shi a cikin masahif a cikin littattafai waɗannan da suke gabanmu bin rasmil usmani shi ma wannan sifa ce ta alƙur'ani saboda in ka kalla ga yadda alƙur'ani aka rubuta shi da bambanci da ragowar littattafai saboda rubutun ƙur'anin da sai na usman yi na ƙarshe har yanzu da shi ake amfani guda nawa muka faɗa kenan takwas takwas ce maktub fil masahib bi rasmin usmani yawwa al mabdu'u bi suratul fatiha wanda yake fara da suratul fatiha wal maktumu bi suratin nas wannan sune sufofin qur'ani guda goma wal hadith da kuma hadith shi hadisi yana da fassarori guda biyu a wajen fukaha da malaman usul abubuwa uku ne hadisi abubuwa uku kacal su ake kira hadisi aqwalu rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da kuma abubuwan da aka yi a gabansa bai ce komai ba waɗannan su ake kira ne su ake kira alhadis a wajen fukaha amma a wajen malaman hadisi su kuma abubuwa biyar ne ake kira hadisi aka ne kuma da babu muktar shek babu muktar yayanmu ne a jami'a a tawalo ne sa kuka ga ya zo ya zauna a nan yana gabanmu lokacin da muka je jami'a su ne manyanmu mun sami sa aji uku mu muna aji ɗaya malam babu muktar kuma mutakassis ne a ilimin hadisi a wajen malaman hadisi abubuwa guda biyar su ne suke zama hadis bayan waɗannan abubuwan uku na farko wasfuhul khulqi aw khalqi sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗabi'u da kuma siffofinsa na halitta wannan duk sunansa hadisi amma a wajen fukaha abubuwa hukun farko kawai su suke nazari a kansu suke ɗaukarsa a matsayin ilimin hadisi malam ya ce fa kullu ilmin min kuma duk wani ilimi da ka gani to daga hadisi ake ciro shi ko daga alƙur'ani fa asnidu dinakuma ilaihi fa asnidu ilaihi ma duk addinin ku in za ku yi to ku danganta shi zuwa da ƙur'ani ko hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu tabbas ni an bani alqur'ani da kuma kwatankwacin alqur'anin ina fatan mun gane wa atamidu fi ilmihi alaihima kuma wajen sanin ilimin shari'a to ku dogara da alqur'ani da hadisi likai ta kuno min zawi tabassuri ba don wani abu illa domin ku zamanto masu basira masu aiki da hankali wata kuruju min zumrati hayyuri kuma ku fita daga cikin imuwa malam yace fa mu alfiyatul usul a gabanku ga alfiyatul usul nan mana littafi wanda ya tattara baituka dubu asalin littafin baituka nawa ne muka ce dubu ɗaya da tasa'in da ɗaya to amma kun ga an hazafa kasar ɗin saboda haka sai aka kira ta alfiyatul usul duk littafin da kuka ji an kira alfiya to shine littafin da ya zamanto cewa ya tara baituka guda dubu ko kuma a makamancin haka shi ake kira alfiya turabiya mabaniyal fusuli a cikinta za ku ga gini-gini na fasalallaka mana fasalallaka a cikin abubuwa da yawa za ku gani ma'akizul a'immatul ullaki wannan littafin zai yi bayani ne akan ala'immatul ullat mana jagororin addini maɗaukaka wa min huma lisafwatid dullati kuma daga cikin waɗannan littattafai aka safwatid dullat zaɓaɓɓu cikin malamai suka samo hukuncin hukunci a nan gurin malam yana yin ishara ne zuwa ga waɗannan malaman guda hudu waɗanda su ne jagororin ilimin fikihu babu wasu malamai da suka shahara a ilimin fikihu kamar waɗannan malamai guda hudu na farkonsu shine abu hanifa nu'uman bin sabit an haifi abu hanifa ya rayu kuma a wajajen iraq an haife shi a shekara ta tamanin aka haifi abu hanifa abu hanifa yana daga cikin mutane masu ƙarfin ƙwaƙwalwa kuma allah subhanahu wa Wata'ala ya ba shi fikihu mai ƙarfi wanda fikihun abu hanifa fikihu ne wanda za ka yi mamakin shi galibi guraren da ba aya ba hadisi mujarradin istihadi ne za ka samu mazaba abu hanifa ita ce tafi ƙarfi kamar yanzu a matsalar jaddu wal ikhwa a wajen abu hanifa aljaddu la yarithu ma al ikhwa saboda haka in dai jadd yana nan akwai kuma 'yan uwa to jadd shine zai tsaya matsayin uba kuma mazaba abu hanifa ita ce ta farin jaye fiye da mazhabar jumhur malik shafi'i da kuma imamu ahmad ina fatan mun gane a ita ce kuma mazhabar ibn abbas yawa saboda kamar yadda ɗa yake tsaya makofin eh, ɗan ɗa yake tsaya matsayin ɗa a raban gado bittifa to haka ya kamata uba shi ma ya tsaya a matsayin uba saboda dukkan su iri ɗaya ne abu hanifa daga cikin matsaloli ya ban mamaki da aka mai tambaya a kai aka ce masa yanzu idan da a ce mutum zai wuce miƙati ta iska ya kamata ya yi sai ce yi hurimu min makani sai harama inda yake kuma sai Allah subhanahu wataala ya kaddara abin ya faru ya zamanto yanzu ana wuce miƙati din ta sama ina fatan mun gani an masa tambayoyi har idan mace mijinta ya zama buri ya ya kamata ta mai ta kaba ya farlanta matsaloli ɗaruruwa waɗanda ba su faru ba wanda kuma yanzu ana amfana da su daga cikin abin da suke faɗa na fiƙihun abu hanifa abu hanifa akwai lokacin da wani ya ce da matarsa in dai aka kira sallah baki magana bakin sau saboda haka ita kuma da alama ta gaji da auren ta yin magana har alfijir ya keto sai hankalinsa ya tashi sai je ya samu abu hanifa ya ce masa to matsala fa tana nema ta faru na ce da matata in dai aka kira sallah asuba ba ke magana ba ta sau kuma gashi ana nema a yi asuba ba ta yi magana ba saboda haka sai abu hanifa ya ce masa ya yi maza-maza ya je ya taso ladanin unguwarsu ya kira sallah ba kafin lokacin ta yi saboda haka aka yi maza-maza aka ƙwaƙwasa wa ladan kofa ladan ya fito ya kira sallah ita kuma tana jin kiran sallar ladan sai ta ce alhamdulillahi alladhi bai baini wa baina shi kuma sai yace alhamdulillahi radda ki ilayya saboda kira talla ba na ba na bane ina fatan mun gane kun ga wannan fikihu <laughs> wannan kun ga fikihu ne mai karfi yawa ina fatan mun gane Allah maɗaukacin sarki ya masa falala gaskiya a ɓangaren fikihu kuma maza ba su ita ce maza ba mafi faɗi ta fuskar amfani da ita pakistan india bangladesh yawancin waɗannan asian countries ɗin duk akan mazhaba abu hanifa suke saboda haka babu mazhaba da tafi ta faɗi sai mazaba ta biyu a fuskar daɗewa ita ce mazhabar malikiya wacce malik bin anas al-asbahi shine jagoranta malik bin anas al-asbahi a mafi shaharar zance an haife shi a shekara ta 93 shi abu hanifa afwan ya rasu a shekara ta 150 saboda haka shi malik bin anas an haife shi a shekara ta 93 ah, saboda haka malik bin anas mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya masa kaifin ilimi Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kaifin ilimi sosai har ma wasu suna fassara shi da alimul madina wanda annabi sallallahu ya ishara a cikin hadisi cewa za a nemi wasu mas'aloli ba inda za a same su a wajen alimul madina ya kasance mutum ne mai daraja hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce a cikin madina ma baya yawo da takalmi idan zai ba da hadisi zai yi kwalliya zai yi shiri ya yi shiga mai kyau ya zo ya zauna a kan kujerar ba da hadisi mutum ne mai kwarjini kuma mai neman ilimi ya wallafa littafinsa na muwaɗa a zamanin haruna rashid yana da ɗalibai manya irin abdullahi bin wahab irin su shafi da sauransu mazhabarsa ta shahara da yawa a baka afirka musamman west africa irin su nigeria niger kamaru chadi duk akan wannan mazhabar suke sai kuma a arewacin afirka su ma akan mazhabar malikiya suke irin su morocco irin su tunis irin su jazair dukkan waɗannan suna kan mazhabar a imamu malik ne imam malik bin anas a ya yi rayuwarsa doguwa wanda yana da akwal waɗanda suke kamar zinare haka suke kamar yadda malaminmu yake faɗa imam malik ya faɗi wasu maganganu guda hudu waɗanda in ka karanta sai ka ji su kama ayoyi uku amma nake tunawa a ciki ma minna illa radda wa radda illa illa sahibu hadal qabr yace babu wani a cikin mu sai dai za a iya mai raddi shi ma zai iya raddi in banda mai wannan kafara al ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi zuwa masa ake ba shi yake zuwa ba sannan yana cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu wasu'alu anhu bid'a kaga wannan maganganu ne waɗanda suke da girma suke kuma da asali imam malik ya rasu a shekara ta ɗari da da saba'in tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na uku ta ɓangaren daɗewa shine Imam shafi muhammad bin idris wanda balarabe ne kuma yana daga cikin ƙuraishawa yana daga cikin ƙabilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito <coughs> imamu Shafi. Allah subhanahu wataala ya masa kaifin kwakwalwa yana da kwakwalwa mai kaifin gaske kwakwalwar shi kamar yadda kasar da haka take ɗan daga cikin misalan da suke bayarwa shine akwai wasu da suka yi rigima a gaban imamu a shafi saboda haka da suka yi rigima a gabansa sai ya zamanto cewa imam eh, ba samu shaida ba saboda haka da aka je kotu sai aka ce su kawo shaida sai suka ce ba su da shaida amma akwai wani yaro Balarabi wanda an yi abin a gaban shi sai aka kira imamu shafi sai imamu shafi ya ce shi kwata-kwata ba ya fahimtar abin da suke faɗa amma zai iya maimaita abin da kowa ya faɗa <laughs> kaga ya fi rikoda saboda rikoda sai ka danna za ta ɗauka shi kuma bai san ma za a tambaye shi ba saboda haka ya faɗa abin da kowa ya faɗa da shi alƙali ya hukunci saboda haka Allah subhanahu wataala ya masa kaifin a ƙwaƙwalwa kuma fatawoyi da yawa masu tsauri Allah maɗaukakin sarki ya sa ya iya amsa su ga kuma ilimin hadisi da Allah subhanahu wataala ya ba shi. ana amfani da mazhabarsa a su Indonesia Malaysia Singapore a Afirka kuma akwai guraren da suke amfani da mazhabarsu irin su Djibouti irin su Somalia eh, irin su Ethiopia duka a mazhabar Shafi'iyya suke akwai wani bangare na misira su ma mazhabar Shafi'iyya suke yin aiki da ita eh, Imam Shafi'i a eh, yana da ɗalibai manya akwai irin su Muzani irin su rabi irin su ahmad bin hanbal waɗannan duka ɗaliban imamu shafi'i ne imamu shafi'i ya rasu an haife shi a shekarar da aka haifi abu hanifa ya rasu shekara ta nawa kenan ta ɗari da hamsin ya rasu a shekara da aka haifi imamu muslim a zance mafi shahara shekara ta nawa kenan ɗari na ɗari biyu da hudu ɗari da hudu kuma ya bai zo duniya yawa ɗari biyu da hudu sai na hudu na ƙarshe shi ne imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal an haife shi a shekara ta ɗari da sittin da hudu bayan hijira aka haife shi a ah. yana da ɗalibai manya akwai abdalla wanda ɗansa ne akwai irin su hani da sauransu littafinsa al-musnad shine littafi mafi girma wanda ya tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko shekara shine littafi mafi girma a littafin da ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi mai yawa na ilimin hadisi kamar yadda abu zur'atar razi ya faɗa a lokacin da imamu ahmad ya rasu yana cewa abuka ya hafazu alfi alfi hadisin ya ce da abdalla babanka ya haddace hadisai miliyan ɗaya ko tabbas yana nufin hadda ruwayoyi ba wai duka hadisai ba ne da mutum ɗinsu yana nufin duk da ruwayoyi la maganganu a nausar salam ba su kai miliyan ɗaya ba waɗanda aka rawaito ina fatan mun gane wasu suna cewa dubu ɗari biyu da wani abu ko dubu ɗari da kaɗan gaba ɗaya hadisa annabi sallallahu yawwa ala kulli hal imamu ahmad bin hanbal ya shahara da sunan imamu ahalus sunna dalilin da ya sa ya shahara da wannan suna shine a zamanin imamu a zamanin imamu ahmad akwai sarki da aka yi ma'amun wanda yana da aƙidar mu'tazilanci ta cewa alƙur'ani halittarsa akai saboda haka akwai waɗanda aka samu waɗanda suka yi wa suka yi tawili saboda azabar da suka ji ha imamu shafi'i ma ya yi tawili da ya ji azaba ya yi tawili ta yadda da aka zo aka tsayar da shi sai ya ce alƙur'ani makhluk ne sai ya ce alƙur'anu wattauratu wal injilu hazihi kulluha makhluka Ya ce da ƙur'ani da attaura da injila duka halittarsa a kai saboda haka ya nuna yan yatsunsa su kuma suka zaci su ɗin yake nufi aka kyale shi amma shi imamu ahmad ya yin tawili akai akai akai akai imamu ahmad ya yin tawili aka mai azaba aka mai azaba har ya kusa mutuwa amma ya yin tawili anan ya samo sunan imamu ahlus sunna kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka faɗa a yawancin a kasashen golf da mazhabarsa suke amfani kuwait saudiya da kasashen da suke makwabtaka da su suna kan mazhabar imamu ahmad bin hanbal ne imamu ahmad bin hanbal akwai ɗaliban hadisi da yawa da suka karatu a wajen shi waɗanda suka fi shahara su ne imamul bukhari da muslim ya rasu a shekara ta ɗari 241 ne abin da mala yake nufi da omin humali safuwa tuddullaci sai ce nagmul limiftahil usuli wa bina furu'iha bi haliha izistana yace wannan littafi nazum ne ma'ana mun tsara waƙoƙi ne na littafin miftahul usul a gyara nan limiftahil usul ne a gyara wawul ne ba usul ba ne limistahi al-usul ila bina al-furu'i al-usul shine abin da malai yake ishara shine nazm ne mukai yake cewa li haizu sana ga wanda ya samu daukaka wa alimul furu'i wal usuli wanda kuma ya san furo da usul mana duka ya san wa farisul ma'quli wal manquli ya san al ma'qul ya kuma san al manqul mana ya san nassoshi na hankali ya kuma san nassoshi na eh, shari'a na alkur'ani da hadisi galibi malaman usul sun shahara da adillar aqaliyya me yasa saboda kashi da yawa na malaman usul mautazila ne kashi da yawa na malaman usul mautazila ne su kuma mautazila a wajen hankali yana gaba da naƙali. saboda hankali baya kuskure a wajensu amma naƙali kuwa yana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya sannan kuma zai iya yi wa ya zama mansur saboda haka shi sa idan kana karanta kutubul usul zaka samu da yawa wani lokacin sai an faɗi dalilin hankali sannan za a faɗi dalilin naƙali sai an fara kawo dalili na aƙali, sannan a kawo naƙali kuma a a wannan ɗariƙar ba ta saba wa musulunci gaba ɗaya ba saboda akwai mutanen da idan ba da hankali kai amfani ba wala malam ba za su fahimce ka ba sai kai amfani da hankali a lokacin ne za su iya fahimtar ka kuma ku tafi tare da su a saiki amma idan ka ce duk abin da za ka faɗa za ka kawo musu nassi ne ba su yadda ba wani kirista ya samu ɗaya daga cikin malaman usul musulmai ya ce masa wai mai faru ne a gidan annabinku na ji ana ta hayaniya kama ana magana cewa matar shi ta yi zina ne ko ya me ya faru ne kaga idan ya kama ina lazina ja'o bil zuwa ƙarshe zai yadda ba zai yadda ba sai ce mai eh wallahi ka san abin da ya faru shine wasu mata ne guda biyu tsarkaka aka zarge su da zina ɗaya tana da miji ɗaya ba ta da miji wacce take da mijin ba ta zo da ɗa ba wacce kuma ba ta da mijin ta zo da ɗa <laughs> ya kuka ga wannan misalin kun fahimci misalin to waye fahimta <laughs> na mara da kuma aisha radiyallahu anhu ta maryam tana da miji ko ba ta da miji to kaga wai an zina in an za a yi zargin zina ya fi karfi a wacce take da ba ta da miji ko ɗaya kenan na biyu kuma wacce take da mijin ba ta zo da ɗa ba duk da an zarge ta da zina ita kuma wacce ba ta da mijin ta zo da ɗa yanzu idan aka zargi mata biyu aka ce sun yi zina ɗaya ta zo da ɗa ɗaya ba ta zo da ɗa ba wace ce zargin ya fi ƙarfi a kanta ina fatan kun fahimta to wannan shi ne kaga dalili na hankali so duk lokacin da ya zamanto a kana mu'amala da mutane daban-daban to dole sai ka koyi adillar akaliya saboda wani ba zai fahimci daidai ba akwai shek albani wani ya zo ya ce ya san gani saboda haka za su yi munazara da shi akan shi ya san gaibu ana zama shek albani ya ce to za mu yi munazara da kai walakin bishar za mu yi munazara da kai amma da sharaɗi sai sai da albani wani to faɗi sharaɗin mai sharaɗin sai ce ah, kenan munazarar ta kare sai ka ce ka san gaibu to kuma ba ka san sharadin ba ai kenan to amma kaga da ya jawo mai wannan aya ta suratul jin alimul gaibi fala yuziru illa man artaba min rasulin ila ma yace shi manzo ne tunda akwai waɗanda suka yi da'awar annabta <laughs> amma kaga yanzu iya nan gurin da yazo ya tsaya ina fatan mun fahimta to wannan shine akwai mutane da yawa a lokuta da yawa ba su da bukatar adilla na ƙaliya a kaliya suke bukata ya ce shamsu tilmisanin muhammadu sani shi ne shamsu tilmisan muhammadu sani salilu ahmadu sharif hassani mana shi ma sharifi ne yana daga cikin a jikokin anausar salam alhassani mana ya fito daga tsatsan hassan bin ali bin abi talib yace wa as'alul ilaha an yusahila ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe nazzama wannan alfiya shine an yusahila li nazmihi wa an yura sahala kuma a gani cikin sun na'am مستند الفقيه أصل النقل أو متضمن لذاك الأصل أو ناشئ عنه أو أصل عقلي نعني به براءة في الأصل فالأول القرآن مع سنته والثالث الإجماع من أمته والثالث القياس للأئمة يليه استصحاب أصل أمة أصل أمة نعم، أصل أمة ثلاثة الأفضال كاللباب وما يلي صادمة الكتاب نعم ما لن يكتشى مستند الفقيه أصل النقل تم تم da كمال من fikihu to madogararsa shine abin da aka ciro na daga alkur'ani ko sunna au mutazamminun li zakal asli ko kuma abin da wannan asli ɗin ya kunsa au nashi'un anhu ko abin da ya tsororota daga shi au aslun aqali ko kuma asali na hankali na ani bihi bara'atun fil asli muna nufin bara'atul asliya to malam sai zai yi tafsiri ya faɗa maka abin da yake nufi da waɗannan abubuwa sai ce fal awwalul qur'anu ma'a sunnati abin da yake nufi da aslun naqali shine qur'ani da sunna wasani fil ijma'i min ummati a mutazamminin kuma li zaka asl to shine ijma'i abin da ake nufi da ijma'i shine ittifaqul mujtahidina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'ada wafatihi fi amrin min umuri din fi asrin min al'usur fi amrin min umuri din fi asrin min al'usur ma'ana mustahidai daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su haɗu akan hukuncin wata matsala bayan mutuwarsa fi asirin minal usur a cikin wani zamani daga cikin zamana a cikin wata matsala daga cikin matsalolin addini Sau da kun ga ijma'i yana da wajen rukunai guda biyar ko shida kun ga rukunin farko dole a samu itifaki wanda itifakin nan iri biyu ne akwai akwai akwai sukuti akwai kuma ƙauli ƙauli ne kowa ya faɗi magana iri ɗaya kamar yanzu sallah raka'a hudu ce a za'a kowa ya faɗi haka a cikin malamai akwai kuma Ijima'u sukuti abin da ake nufi da Ijima'u sukuti a ne a wani daga cikin malamai ya faɗi mas'ala kuma a samu dukkan malamai su ji kuma ba su yi ba rukuni na biyu shine mujtahidin in an ce mujtahid shine wanda ya zamanto cewa zai iya gano matsala ta fikihu da kanshi sharuɗai nawa ne na mujtahidi kafin ya cika zai zama mujtahidi kamar a darasinmu na baya mun faɗa ko mujtahidi sharuɗai nawa yake bukata kan ya zama mujtahidi na'am yana buƙatar sharuɗa takwas kan a kira mutum mujtahidi sharaɗin farko shine an ya kuna aliman bi ayatil hakam ya zama ya san ayoyin da suke magana akan hukunce hukunci na biyu an ya kuna aliman bi ahadisil hakam ya zama ya san hadisan da suke magana akan hukunce hukunci na uku an ya kuna aliman bi al ahadisus sahiha min ad-da'ifa ya san hadisai sahihai da kuma da'ifai na hudu ya zama aliman bil masailil mujma alaiha ya san matsalolin da aka yi ijma'i a kansu na biyar shine an ya kuna aliman bil lugatil arabiya wa ha. kai ya zama bai iya larabci ba amma yana ijtihadi na shida an ya kuna aliman bin nasikh wal mansukh ya zama ya san nasikh da mansukh na bakwai shine ya zamanto ya san ilimin usul na takwas ya zama ya san ilimin makasid shari'a waɗannan su ne sharuɗa guda takwas na mujtahid saboda haka a Fati wafati shine rukuni na uku mana bayan mutuwa na wasu sallam da haka in annabi yana raye ba a ijtihadi ba a yin ijma'i na ke son ci afwan amma na iya yin ijtihadi amma ba a yin ijma'i sai ba mutuwa na wasu sallam na hudu ya zamanto a cikin matsala daga cikin matsalolin addini sannan a cikin al'amura daga cikin al'amuran addini ina fatan mun gane ina fatan mun fahimta a wannan shine ijma'i insha Allah zamu zo ƙarin bayani akan sa matsalolin gaba sai ce wa salisul qiyasu lil a'imma na uku kuma shine qiyasi qiyasi shine a hamlu ma'alumin ala ma'lumin hamlu ma'lumin ala ma'lumin li'illatin jami'atin bainahuma shine qiyasi ma'ana wannan hukuncin ya zo a hadisi ko kuma a aya ga wani hukuncin kuma da ba hadisi ba aya wanda ya tabbatar da shi to saboda haka sai a ɗau wannan hukuncin sai a ɗora shi a kan wannan saboda illa su ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wasallama cin ba ubada bin samit da abubuwa yana da abubuwa da umar bin al-khattab yana cewa alburu bilburi ko washa'iru bisha'ir wattamru bitam walmilhu bilmil yadan biyadin mislan bi mislan kaga waɗannan abubuwan guda hudu a nafsar salam ya tabbatar da cewa akwai riba a ciki amma ba shinkafa a ciki ko to kaga idan muka duba muka ga duk abubuwan da suke cikin alkama akwai su a shinkafa sai mu ce ita ma shinkafa akwai riba a ciki saboda haka ba za ka iya ba da shinkafa ai gwamnati kwano biyar a baka shinkafa ai gida kwano bakwai ba saboda dukansu ana iya ci a rayu to wannan shi ake kira kiyasi shi ma bayaninsa cikakke da izinin Allah subhanahu wataala zai zo nan gaba za a yi bayani cikakke akan abin da yake da alaƙa da kiyasi sai malam ya ce yalihi istishabu aslun ammahu yalihi istishabu aslun ammahu abin da yake sa shine istishab na asali wanda shari'a ta nuna izuwa gare shi abin da ake nufi da al-istishab shine al-hukmu bi adami wujudi shay'i fil hadir bina'an ala adami wujudihi fi zamanil madi malam yujad al-mughayyir shine ayi hukunci da cewa wannan abun babu shi a yanzu me yasa saboda a baya ma babu shi mutakar ba samu abin da ya canza shi ba wannan shi ake kira al-istishab saboda haka yanzu duk dalilan da suka zo suna magana ne akan salloli guda biyar ba mu da wani dalili da ya hukunta mana sallah ta shida to wannan asalin shi za mu amfani da shi wannan asalin shi za mu amfani da shi ba mu da wani dalili da za mu tabbatar da sallah ta shida tun da ba mu da aya ko hadisi da ya tabbatar da haka ina daga cikin misalan istishab shine idan ka kai mutum ƙara kotu kai kake bukata ka kawo shetu saboda al'aslu al'asulu baratun zimma saboda asali kowanne mutum babu komai a kan shi na haƙoi saboda haka duk wanda yake buƙatar ya tabbatar masa da wani haƙƙi to yana buƙatar ya kawo dalili yana buƙatar ya kawo dalili wanda ya tabbatar da hakan in bai kawo dalili ba to ba za a yadda da shi ba wannan shi ake kira istishab shi ma insha Allah a ƙarshen karatun wannan zangon na farko akwai ƙarin bayani a kansa malam ya ce salasatul aqsami kallubabi waɗannan ukun na farko kallubab to su ne abubuwa mafi girma mafi daraja wato alƙur'ani da sunna da kuma ijma'i da kuma mai yasi so ƙur'ani da sunna ya mayar da su abu ɗaya su ne asilun naƙari, ko yawwa sai ce wa mayali katimatul kitabi abinda kuma yake biyowa shi kuma cika mako ne shine ne istisab saboda haka istisab ba a komawa zuwa gare shi Ya rasa duka waɗannan abubuwan guda uku ina fatan mun fahimta القسم الأول القسم الأول الأصل النقلي وهو كتاب الله وسنة رسوله والشرط في النقلي صحة السند لشارع من غير قادح ورد وأن نرى متصف الدلالة في حكمه ننفي في حكمه ننفى به إجماله وأن يكون مستمر الحكم أي غير منسوخ لأهل العلم وأن يكون راجحا جميع ما عارضه لكل باب رسمه malam ya ci gaba da bayani akan waɗannan usul ɗin guda hudu waɗannan usul ɗin guda hudu su ne alkitab ma sunna ko sai kuma al'ijima sai kuma alƙiya sai kuma al-istishab waye zai iya mana bayani akan tarifin alkitab ɗin waye zai iya mana bayani akan al ɗin din al-alkitab menene tarifinsa da muka faɗa da zuwa zai mana tarifinsa na'am da eh, ya gulgula goma ko takwas mutum ya bada ya kokar su dan miƙe ala ibrahim ko na ala ibrahim على Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم بلفظ uku ka faɗa ka tashi da sauri ke a an kai kuma da wannan haifar ba kai kuma ba ha ba kai kuma ni so nake ai usul kana so ka zama malamin usul ne a ce kusan komai yana kanka yawwa ba wanda zai mana da kaci muke so eh ba wani gashin a baya da in ka karanta ya ba kai da bambanci ne ragowar jama'a mikewa za ka yi kaima mu ganka sosai ɗan haska shi da kyau mala yana da tsawo sai ka ɗaga kyamara هو بلفظ عربي برسم kuɗi kenan kai ma ba kai rabi ba na fi son wanda ya shirya waye ya shirya tsakanin shi da Allah ku ba wannan mai gilas ɗin ga shi nan Ka ma dai ka yi jomfin. Yauwa malam yake shawarar shiruɓɓen nakili shi a tussunan. Shanadi duk wani a abu da za a ciro duk wani alkur'ani ko shi ne sanadinsa ya zama ingantacce ne sanadi yana zama ingantacce idan ya zamanto ya cika sharuɗa guda biyar ne sharaɗi ya zama ne sanadi ya zama ingantacce Yauwa, sharaɗin farko ya zamanto an wane an wane an wane babu in a ciki ina fatan mun gane sannan na biyu ya zamanto wanda ya rawaito ɗin, yana da hadda hadda iri biyu yana da zabtu kitab yana da zabtu sadir ya haddace abin a cikin kirjinsa kuma a rubuce ma wani abu ba zai iya shiga ba tare da bai ba ina fatan mun gane na uku shine ya zama adali idan aka ce adali a wajen malaman hadisi shine mutumin da ya cika sharuɗa guda uku na farko ya zama baya aikata manyan zunubai na biyu ya zama baya tafiya a kan ƙananan zunubai na uku kuma baya yin abubuwan da suke taɓa mutunci abubuwan da suke taɓa mutunci ya danganta da yanayin gurin da yake rayuwa wani gurin ma ko hula ce ba ka sawa zai iya taɓa mutuncinka amma irin su amerika za ka iya tsukewa ma kawo mun barin juma'a kuma a saurari huɗu baka. ina fatan mun gane na hudu shine ya zama babu shuzuz a ciki idan aka ce shuzuz shine mutum ya wa wanda ya fi shi a ruwaya shine shuzuz an yi khalifar rawi man huwa aula minhu ba ausak ba ausak kuskure ne yawa ya tabbata amma kuskure ne saboda idan ka ce ausak kawai yana zuwa zai sha zai takaita akan idan sika ya saba wa sikatun sika amma idan saduk ya saba wa tika kaga tarifin ba zai shiga ba saboda haka shi yasa tarifin da ya fi dacewa a tarifin shaz shine kace huwa an khalifal al-maqbulu man huwa aula minhu saboda an kace al-maqbul ya hada da saduk ya hada da sika ya hada da sikatun sika duk wani wanda ake iya ansa hadisin sa ya shiga ciki ina fatan mun gane sai kuma ya zamanto babu illa a cikin sanadin ko kuma hadisin shi kuma illa shi ne labari ya zama zahiru salama amma a alai a da ba'da fiye fihi ala qadihi saboda haka wannan su ne sharuɗa guda biyar na hadisi kafin ya zama ingantacci. Shi ne ya ce min gairi ƙadihin warat wa an ta bi haddilala. ya zamanto kuma a bayyane fi hukumihi nan fi bihi ijmala ya zamanto cewa a bayyane yake ba a dunkule yake ba ina fatan mun gane saboda haka abin da yake yana ɗaukar a ma'ana sama da guda ɗaya to wannan bai cika sharuɗa na kafa hujja ba saboda in ka kafa hujja shi ma wani zai iya kawo maka dalilinsa inda wani dalilin sai a nemo a kafa hujja da shi ban da shi awu ya afuwan biyadihi uqdatun nikah me kenan waye allazi biye da yawqratun nikah azzauj ko kuma alwali kaga ba ma'ana ɗaya yake dauka ba wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru me ma'ana alquru alhaibu aw at-tuhur kaga wannan mujmal ne yawa so dole sai an samu dalilin da zai rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin kan a kafa hujja da shi wa an yakuna mustamirral hukumi ya zama hukuncinsa ya ci gaba ina fatan mun gane ai ghaira mansukin li ahli ilmi ma'ana ba yi nasakin sa ba ya zamanto ba a nasakin sa ba malamai sun yadda cewa ana ci gaba da aiki da shi nask yana nufin dalili a goge shi da wani dalilin wanda shi ma ƙarin bayani a kansa zai zo nan gaba ya ce wa an ya kuna rajihan jami'a ma araba ya zamanto kuma yarin jayi duk wani dalili da ya ci karo da shi duk dalilin da ya ci karo da shi ya zamanto yaron jayi. shi saboda akwai wasu dalilan za ka samu wasu dalilan sun ci karo da su kamar yanzu man masa zakarahu wa ba hadisun busra kuma inna ma huwa inna ma huwa babu atun minka kaga sun ci karo da juna to dole ya zamanto ɗaya rajihi ne kan a kafa hujja da shi kaga wanda suke gabatar da hadisi man masa zakarahu falyatawadda za su ce maka abin da yasa ya zama rajihi saboda wancan hadisin na cewa tsoka ce daga jikinka saboda shi tsalku bin ali ya zo ne lokacin annabi sallallahu yana gina masallaci sannan shi kuma hadisin man masa zakarahu ya zo da abu jadid shi kuma hadisin inna ma huwa bab'atun minka bai zo da jadid ba saboda akwai wanda bai san azzakari tsoka ce daga jikin shi ba kowa ya sani amma mun masa zakar zakarau ta wadda kaga sabon hukunci ne ina fatan mun gane saboda haka ya ce kulli babur rusima duka waɗannan abubuwan da aka faɗa suna da babuka na musamman waɗanda za su zo nan gaba ina ganin za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala za mu bar ragowar lokacin saboda mu amsa tambaya ɗaya ko biyu insha Allah akwai mai tambaya akwai wanda yake da tambaya wanda